إذ قال لهم أخوهم صالح ألا yayin da ɗan uwansu na dangantaka annabi Salihu ya ce masu, Shin ba za ku ji tsoron Allah ba, ku bar bautar wani sa don kuna jin tsoron sa?"